you Allah dan annabi ai ba za a gama abincin nan ko dan dai ba ni na yau ce fadan nan ba nawa ka bana kuɗin ce fadan da na yi? haka kawai kai baka sanya ne na hada kan ce fane na ba haka zo ka dame ni da su to amma ai ma hakurci moda wallahi kar wata nan ya arziki in sallame ki to me gida dan ka sallame ni sai me to dan ka sallaman sai ni to ka sani ko Allah ya bani mafiyanka ta ina ina wallahi zan yafe ki da mari to bismillah ka yafa min marin ai wallahi mai gida da kamare ni kwara ka je ka tartirela ai bi babu wallahi wallahi sai mu kantsama wallahi sai ka biya sai mu gwabuje wannan faranto billahi lazi da ai bi babu me ko da ba ni ne ko kuma yadda yake ga ko magana sai kai zuciya gobe ka je ka nemo ka kawo Allah ma amfani mai zuciya ke Allah bai bani ba Allah bai bani ba zuciya ba da amma ai babu kare ya dau ki bi na hankali idan ba haka ba kan lura min da Allah ya bani ke kuma zallame ki to kuma sai me ga sunan ka ki ni amma ai kin wahalan banza dai ne ina talaka kin ta wahala na yi kudin na sallame shi ba ba mamaki bane Allah bai mutuwa sai ya bani ninkin dinka to wai ka zauna a gari da karfinka da komai amma na kashewa ya gagara a ah, kawai kwana biyu yau ba dai lambu ya ba na nan ya ka gani aini na ganka ne sunan wani topic wai shi geography ai zan baka labari to dan kwana biyun nan da baka ganna ba ban ganka ba eh. ai larura ya kama ni kamar yadda ta tafi da yau gona ni ta wuce min da hansar kai alkur'an ana ta buga yana ne an buga ta faɗi kai ni ba gaba ɗaya saboda larura eh. cewa aka na ɗauki ciwon yas cewa ya ɗauki da ita kuma ni namiji ne eh. Ɗanye eh, ma suka ce tarin TV ta bidiyo ne don ubanku. Idan ba na miƙe ba ɗan ƙwan uba na ke. Ai ka ji jiki. Kai na ji jiki. Mm. Daman ga ka lafiyar kula balle ta yi hauka. Gaba ɗaya ban na duba mu dubi yin gabakin ya ƙara tsawo. Zontu. Tuna wani gari nan za ka rari. Ai ai da na na abokan daga nesa. Ka ji ko? Mm. Sai na ga gaba ɗaya bakin ya ta tura ya yi wa awo. Ya yi awo. Sunan ka zariya ina zuntu ni wanda zan san ba za a kama ni ba in dole baran bara ma Allah alquran kai na ma manta eh. aikin magana aikin nan ba ta so wani na furliyo alquran mu kan kanmu a kai kai likita ne kai ba likita bane na kai na nufalliyo to abubuwa duka makame ne shi ma likitan sa'a ce in larura ne ya kama ka te ya ya sa'a sai ya dinga damke damke kana ma da malaria ya ce typhoid ita narka ma ampicillin ka gani alkuran mu cuta kai kawai alkuran to wannan ma mai sauke sai dai mu dangwala na yadda akwai wani kansila da aka ce za a yi foliyo ya ta masa tana dogara sanda ya rataya mata wannan ya rataya mata wannan jakar ta foliyo to wala ta zai a gobe ne abu ya kare barin gaya maka ba wani maganan ilimi akan polio dangwalawa kawai ake shi ke ko da muke da ilimi da magana kai aiki yanzu babu wato duniyar lami an cuce mu gaba ɗaya najeriya mu dai an mana tabbatar da ban minti an cuce mu allah allah ta saka mu eh, macuci wallahi tallahi cuce haba ha ita kanta gwamnatin ma yanzu ka lura ita kanta bashi ake wallahi tallahi wallahi gaba ɗaya ita gwamnati kuɗin ma ta ƙi buga a shigo yanzu ita kanta ma da take buga kuɗin ita kanta gwamnatin ba ya ke ta buga ba yayan kai mu rami ba ta kuma a raba ba mu ko kuma mutum ya tafi mu mu a ta lissafi da mu ba wala ta layi kai wari barka da lafiya kalau lafiya kalau alhamdulillah kalau ya dawo lafiya lafiya kalau lafiya kalau ai ina zaune sai na ji an alhaji tanim mai nama ya dawo daga kasar turawa kwarai ya kamata in zo a ba mu labarin turawa ba shakka turai ai lafiya kalau Allah sarki ai turai wato turawa eh. sun ci gaba ai mutuna an bar mu a baya Allahu akbar saboda duk abin da za a ga tura ya shigo da shi wanda zai amfani kasar sa ne mm. kana ji yana da kyau amma idan a kasar nan ne tamu har abin ya zo ƙauyuka ma amma aka ce yau gwamnati ta fito da wani abu da za ta tallafa jama'a sai an samu sun soki abu kwarai sai sun yi gulma eh. sai dai mu nan bangaren mu ƙauye sai dai a haƙa mana rijiya ɗayan mm. masu ta wadawa suna karyewa da yake kuma ku gida da ne ba za ku rufe ba eh, eh a'a wai ina gaya maka a matsayinka na bulkumi ko eh, ina jinka yawa kuma akwai wani labari da aka akwai mm, alhaji ya haya mai gyaran kekuna da alhaji musa italiya eh, ah, ah, lokacin da alhaji eh. musa italiya ya dawo daga ƙasar turai eh. ya ce a turai ma ce akwai gyalli Mm. sai ce amman jakin kasar turawa kai bayya tuku bayya ci mm. a japan ne a japan ne eh, ai tare mun haɗu da shi kenan wani bature ya gifta da jakin Allah sai kuma baka sani ba jakin turai musamman na japan ya bambanta da duk wasu jakuna da muke da su a kasar nan shi jakin sai tafiyar kilomita dubu bai huta ba ba sai ka ce zomo mm, ai inji ake daura mar a kirji sai in ta yi to <laughs> alhaji tanimu mai ɗabin nama mm. wato ba dan suna ka tanimu ba sai in ce maka zubairu <laughs> a'a ba wai ƙarya bane saboda ba ƙarya bane eh, a zai ne sai na ji ka kuɗo ai in ka fahimta jin magana a haka ta gobe ku haka eh da labarin da haka ya shigo shine sai aka tafi da shi a haka eh, kuma kafin dawowarka na'am mai gari ya tara ma ake ta bayani mm. saboda haka ya kamata mu ba da haɗin kai wai za a kawo wasu ma'aikatan foliyo za su kewaya gida-gida su ɗiɗɗiga wa yara To, to. San kira ma kwanan sa da iya kewayawa. Saboda jaraba ya na san kira yanzu tumaki na ban san ina suka yi ba. Sai ya zo kwarke kwarki dana sai ya ce he. Mm. Gaba ɗaya sai akwai wannan sai su ba mm, Daushe ban ka hanzarin ka ba. To. Kaga da yaran nan masu aikin foliyon nan mm. da waɗanda suka yi sanadiyar aikin foliyon nan eh. ake yi wa ake tallafa mana sai dai mu ce Allah ya shi musu albarka. Shi musu dai a baka. me zancen abaka eh shi masa abaka amma ba albarka irin shan inna nan da sarki haƙora da sauran cututtuka da suke ta yaduwa wannan alluran da kake gani ana bayarwa ta tana garkuwa ne da waannan cututtuka yanzu idan ka lura guragu an sun yawa a kasan nan ina da wani shan inna inna ma in za ka zo gidana ban ba ta daki Allah wallahi kan ta shanye ma kafa ba za ta shanye Allah a zo ana allazi wahid wannan kawai wani ƙarya yake to da wani golan gwaiso da wani sanadin na banza to kai dai ka zama shagiri girbau kenan baka san komai ba kai ne da gwalwarka yanci take kai ne baka san komai ba kai mun magana banza a kowar gida saboda kana da kuɗi karkari da kira mun kai me ka yi na ana ki ba azumi ba ka taba ba ban ba ka ba eh, wallahi shi ne zaka mu rashin kuɗi eh, ba ya ne ka ba maka ba tuka ni dai ba zan ba zan yadda ai wa dana polio to kuma in wanda ya diga masa eh. polio billahi ladi ban ban ga mai raba to ni ko ba da mai gari saboda kana nema kai wa abin ina ma na faɗa ka ina ina ka faɗa mu ai ka fara k'a ta da shi gallan to ne ba ai komai ma kari haka kawai wani ya tuwa da na haka ba wani wani wajen lokacin da muna ƙanana idan idan yaro yana ƙyan sai a jika masa ɗaci a baki hmm. Hmm? idan kuma aka ga yaro zai zama shamulo zai kai sai a masa turaren miyagu sai a gauda masa turare akwai magunguna na gargajiya daban-daban eh. ka ce wani wani polio kan yanzu kana nufin shi wani abu da za a ɗauka a yi shi ba kwabanka ba zizinka a ce zai kawo maka ci gaba kai ba zai kawo ci gaba a zai ne aka yi gwamnati ji nake zaɓar mu nake zaɓar shugabanni to ko za su mana ba za mu zaɓe ba za mu zaɓe ba a isa ɗiga polio ba kuma ba za a ɗiga shashashan mulkan bayo eh ya mun kaso wa kai da muna kai da muna ko bace ta da wani fata muka taso an ga shari banda kawai Allah sha sha sha sankara ana sai ba gaushe girbi girbi me ya kamata mutane su gane maganar cutar polio nan da ake ta cewa a yi ba kai kuɗi mu za mu biya ba kuma gwamnati in ta za ta tare ta kashe kasar nan ne saboda cutar Thank you. Allah ne ba kuskure kai ka ce ka yi kuskure to ma da wata daga nan sai ka daga gida dan ciwo salamu alaikum alaikum salam yawa na ga lafiya sana da na kusa da ayi lafiya a dama mu ne malaman to polio eh. to eh. to mun zo lafiya ya shi batura a to abin da za a yi ba eh. dama na riga da na sa san kira oh. ya zaga a gari ya tara min jama'a baki daya oh. saboda haka na kuma yi musu bayani cewa za a yi polio nan ba ku da wata matsala yanzu sai ku zaga ku shiga gari ku fara aiki idan kuma Allah ya sa kun samu wata matsala a garzayo a zo a gaya min ka fahimta ko to fa lillahi alhamdu yawwa kai maga wata waɗannan baki kai zaka sauce su to ka sa turai ta yi musu abinci kwana nawa za ku yi ito gwamnati dai gobe za ta kaddamar da abu gobe za a kaddamar da abu gobe a gobe za mu dauki aiki na tsawon kwana hudu ne kwana hudu ko eh, to maga wata yalla to daga nan zuwa kwana hudu to maga wata eh. kai za ka dauki nauyin su kuma duk abin da ya gaza a garje a turo bi talmali ba komai ba cewa ta ba Allah ya sunanka a sunana Mustafa mustapha ko eh. to kai kuma ba suna na banjalo to banjalo banjalo kuma ai mutumin bendel ne oh, to mutumin bendel ne eh. to to to shikenan alhamdulillah to kuje ku je makaranta yawa kada bari wata matsala ta taso duwa da duwa yalla bai yawa to yalla a lura da kyau idan mutun ya fusata kada shi a fusata to yalla bai kai komai da ko liyan ta addabi jama'a to shikenan sai ga gura gusun yawa a garin nan yawa Allah ya ba mu lafiya hanya ba zan ajiye yarinyar ba zan ajiye yarinyar na kayana da nawa ana kawai yarinyar ba zan ajiye kayana ba kuma kafin ni lokacin ta zo kuma gaskiya ciki na ya riga ya ɓaci bari zaga bayan nan je fari yanzu yadda za a je yawon ma biya eh. to a yi me yin foliyan ne ba ni za a yi mawa foliyan ilimin ta kai na za ta fara idan ma ka yi mu yau wato ya fara ki sai dai neman zaran na kana caka an caka eh, kai ka caka a dogon bakin nan ne kuma caka a tayalin munin nan to shi ke yi eh, ka ga abin da za mu unguwan nan namu fara fada nan unguwa su jalu ne sun fi larura kwanan na yaran suka fare da bakon da ku ka kafin su fara na da he mu shiga mu taimaka haka za a jalan ma ba a cikin ta yake ko ai sai jalan ma a jiki kai ban dan masu ma ni bakon dauran nan na rike babba ba mm, ina jin bakon daura kaura ne jalo ai mai gidansa ne ya harbe shi Dallami Karmo. Ka san yanzu eh, da 'yan kallo da 'yan kasuwa eh, idan suka zo duba sana'an nan namu sai sun leka sun ga an rubuta jalo jalo sai su saya jalo sa yi gaba jalo sa shi gaba Allah ya dai bai kai rami wasa ba shi har yanzu sa'alan ne dai an ƙwara su sa'alan ana can ana sai da sidi to ko ya ko hore doku ai yanzu na wannan ya t-shirt din ah, yanzu ya na yana ana ana yanzu ana hutu yana na dan ofciya din na mai ɗakin da Allah sarki wallahi miƙe sarki komai na ciki komai na ciki

Assalamu alaikum. Jamila? Mai gida. Mai gida a ah. na kanka da jarka. Da ni da yan baro. Oh. Wani salo na iya shege. Na ba da kuɗin ruwa tun jiya na bashi a kamun amalan ɗaya. Eh, wai ya ɗauko wai mutane suka tare shi. wani waye ya tare shi waye sha'ibu ya tare shi. Suka sai ruwa? Eh. Da sai ka haƙuri mai gida in ya kana. Shi ne kuma zai ƙware ni. ga kuɗinka ka ni ba karkai mun karkai mun faɗa shine da na karbi kuɗin na ga duk da haka ban ci riba ba sai na sun gumo masa jarka sai na sun gumo jarka ina ruwanki to shikenan ina san wata bai san wata ba ai baka kyauta ba a matsayin ka na babba ina ina ina yaron nan ne an to yaron ka gida an dauke shi daga gida an dauke shi eh a ah, kice kun tafi kuɗi gamar me kice kun kai shi can su digo mar me fa polio To mai gida me laifin foliyon nan? Saboda ba ki da hankali ko me za ki wato wato ba za ki yi da izini na ba. Sai ki ce a kai mai gida i dawo ko? Ki tambaye ni idan na ce a kai ki sai a kai. Mai gida dan ma? Iya? Eh dan. Eh, ko a yi ma asibiti kika siyo? A alaka wuri. Za ki mai iya magana. Ke bi ki san illar foliyon nan ba. Saboda ni an an zaunar da ni an zayyana mini. komai da komai dangane da magana folio an ce wai wani ita wannan allurar polio wai tana maganin wai wai ma mashaku ko eh. to mu da ce mashaku polio zai maka maganin mura in dai ka sha kankara sai ka ji mara an ce wai yana maganin shan inna ita fa innan fa wata tsohuwa ce a bayan gari take nan jikin gidan malami ko ita ce fa innan lokacin da muna kanana ita ta yi mana ungozo ma kin gaba ma ki inna ba a yanzu inna ta zo gidan nan zan ba ta daki an ce wai wai yana ina maganin wai wai wai wai wai wai shanyewar kafa wai yaro zai gurgunce me me kuma yawanci in dai kika ga mutum ya gurgunce to akwai dalili ko Allah ne ya ɗoro masa larurar hatsarin mota ya kai ni aka ɗora shi ya karkace kin ga nan ma akwai sanin mm. to ba wani abu da yake cikin foliyon nan face ƙarya da iya shege da sanabe kuma yawanci foliyon nan wai yana sa yaro ya fito da haƙorin shi lafiya ke da muna ƙarya ne lokacin da zan yi haƙori eh, eh, gyatu mata tana gaya mu sai da na rame na tsilance na yi ƙirmin nan ɗin an kika ga makamiki na yadda kika san reshen goba haka yake saboda in zaka yi haƙori sai ka rame zaka yi tumbuɗi da ɗan fitsari da kashi na haƙori an yi mana bayani shi wannan foliyo a cikin foliyo a cikin wannan ɗan ruwan ɗan ruwan ɗigawa akwai wani sinadari wanda idan aka yi maka kana kana ɗan ƙaramin ka kana ɗan gwajen ka sai ka girma sai wannan abu sai ya zo ya yi tokare tokare iya ka tagan ka tagan sai ya hana ka haihuwa ya hana haihuwa saboda haka duk wani sallo ne aka shirya shi a cikin wannan foliyo da sanabe da iya shege to ba zan lamunta to duk matar da daga ta shigo gidan nan za ta diga ma yaro na wannan abin wallahi sai inda karfi na kare mai gida yanzu kika gane kenan gaskiya yar gwana ai da ina gaya miki kina wani wai wani wai wai foliyo da za ka zawa wani me to mai gida an ci wacce aka yana ƙara lafiya wai kai ne ba wani yara nawa aka yi wa gashi nan na baya ma da aka yi musu suna asibitin kashi har yanzu ba su warke ba wani waiwai allurar shan inna wace ce wace ce ainihin ita inna lokacin da muna ƙanana ita ce ungozomar idan kika kika kuskura aka ɗiga wa yaro yaron nan polio a nan gidan to sai na ɗiga miki saki mai gida ka saki na ɗiga miki saki wallahi sai na sake ki shikenan ba zan ma yarda mai gida yawo shi yasa nake ta nuna miki ki kiyaye polio nan ni na san illarsa yana hana haihuwa eh, shi wannan polio saboda haka ya kai yi maka polio nan akwai lokacin da zai zama na ba ka gani sosai za ka rinka gani dindimi dindimi haza hazo mm. saboda haka ni barin je in taho da yaran nan don har yanzu hankali na bai kwanta ba mm, shiga da jarkar nan da jarka mm, shiga da ita ciki eh, shiga da ita ki ajiye ta a daki Ke kika kawo min nan? Mai gida ba abin da zaka bar min a gidan nan sai jarka. Eh sai jarka in za ki ci jarkar ki zuba mata suga ki dama ta ki shanye. Ba zan bar miki komai ba. Allah shi ne zai bamu ni ma da mutala mutala uku na tashi. Allah ma ce ka nema ita. Na ci na alkaman mutala biyu na share kyan fan goma. Kuma za ki min iya shedi. Sai na dawo. A da lafiya. da shi mana salamu alaikum ba za a ɗiga mai to sai an ɗiga mai ba za a ɗiga mai ma ɗin ba kai duk wanda ya mutsine shi dai Allah ya yi wallahi kai ma ɗin ba wasu ba mana haushi ne shi mai shi ko kirki da sai dan mara mutum kai ma ka ba ka kai ma ka ka ka ma'aikata ne ma ka na hukuma da mu mana shi ne kake ka Allah mu Allah wato wato nake maka zancen nan gaskiya abin da kulu suke yi da shi da ibro akan wannan kowanne zai wuce da babbar yaro allura polio din nan allura ko magani to ka shi dai sai su danna mutum eh. su dirka masa allura ko ya so ko ya ki ko ya da ko bai dai wannan kuma allura ya zama to ka gani rigakafin shakin na wannan da ake yi ko to haka dai suke danna mutane ko ka zo ko ka ki ko ka haka za su danne ka daga yara manya ba su ba kowa ba kowa kwarai da aniya abin wani wace irin aika aika ce haka babu ibro da uluwa ma ya dauke su aikin nan nan bature ya zo mun yi magana nan da shi ni ban ji a cikin waɗanda ya lissafa ban ji akwai a mutumin garin nan zai ban ji akwai lissafin ibro ko wani kolo ba to shi yasa na zo ko kana da masaniya ba yaro ba babba duk wanda suka gani dan shekara biyar dan shekara uku dan shekara biyu sai sun kama sun danna mutum abin ya ce mutum da ya ce mutum ya kwarai kwarai da ariya har da mutum daga kafin shan nan da yara yan kasar shekara biyar ake yi wa sai ka yi ma dalla bai ibro kuma da kulu kada amma ba na ki da ba wato da suka danna wani tsoho eh ihu yake ihu yake sai suka dan kara masa alluran nan subhanallahi to shi yasa kar ai kisan kai bai yi kasa gwiwa ba na zai same ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kana da masaniya ah. to wannan wannan aika aika har ina eh to an ya ƙoro ko lafiyar sa ibro lafiya ina da hankali ko akan kin kansa to wallahi bai dai shi yasa to an zara abin da za a yi zan bincika to madalla Allah ya maka albarka ba zan bincika duk abin da ake ciki idan aika aika suke irin tasu to wannan ga zan tura su jaru to Allah ya maka albarka madalla Allah ya ji kan mai madalla madalla Allah ya ji kan mai tabari tuna bari tuna na baka lafiya na baka lafiya lafiya you. madalla ya aiki isa tafiya daidai da to ga yara ga baki daya ai musu ita ko wannan girma wannan ne ta girma ba wannan ne eh ta girma kanana yawwa a fara to shike kai da Kashe ina nan ba karamin illa yake wa mutane ba. Yawwa. da yawwa to da hade hade Allah ya saka muku da kai abin da manzo a dai za a dai ci gaba duk inda aka samu matsala da wani to kada a hayaniyar shi kar a matsa masa a hakura a je na gaba idan ya amince a yi masa an an samu matsala a kawo ni a yi mun bayani kun ji ko Allah ya muku albarka Allah ya albarka sai an sai an ji ko ya ce uwa da za ki kuka dauka ɗauka allura ce ko fa'iza to ibrahim tawo mu je kuwa ibrahim Ibrahim kenan shi ne da wannan ɗin Shi ne wannan ka Ibrahim polio za a ɗiga maka. Ya aiki. Ya sannu sannu. Sauri ma muke muna. Ai wannan aikin da kuke gaskiya muna jin daɗin To Ibrahim Ibrahim zo ko? Ba allura za a yi ma allura za a yi polio za a yi. To ah, yawwa. ai shi ya ɗauka allura masa <laughs> polio za a ɗora maka gaskiya ai muna jin daɗin wannan abu da kuke ah. gaskiya ah. diwa ki gan shi duk murmur a wannan ma muna jin daɗin da kuke ba mu haɗin kai sabanin wasu da suke kyama a ah, wannan to ai ba abin kyamata ba ne ba da shi ke bara wuce ko sai ki gan su duk jikin ga sunan nashi da shi dai zai ba ki gani ai ya ɗauka allura za ta a'a ba allura ba ce polio ne aka ɗiga maka ka ga kullum garas garas da kai ko sai an ji ba ko sai an ji gode ƙwarai ah, wannan abu gaskiya kuna taimaka ma ɗiyan duniya ga dai ɗana nan ko ibrahim tinjim tinjim abubuwa hanzari ije idawo ba salamu alaikum ya alhamdulillah yanzu nake maganar za a ke ka shiru ba labari Allah da yake yake alaji na je na samu alaji Ibrahim Kukuri to na gaya masa wannan takardu ya duba su sun cika komai yi daidai sai dai ka san yawa saboda banki ba abin nan ba eh. maganar kuɗi yace in bari idan Allah ya kai mu gobe karfe tara eh. in Allah ba zai aiko yaransa a kawo maka wannan kuɗi ai ba shi da wasa yawa ba shi da wasa ai ba komai yawa um, maganar rigakafin nan an zo an yi wa ƴaƴan ka kokuwa ai alhaji bana nan ma na fita sun zo ta kofar gidanmu mai ɗaki na ta musu magana aka fito aka ɗiga masa to an yi masa an yi masa to ai ji nake ko kana cikin bujararrun mutane waɗanda ba su san muhimmancin wannan allurar rigakafi da gwamnati ta shigo da shi ake tallafawa jama'a ina a'a alhaji ai duk abin da hukuma ta kirkiro ta ce a yi mu za mu ba za mu yi gaskiya domin ba za ta taba kirkiro abin da zai cuci jama'a ba kai abin da kaga hukuma ta kirkiro alheri ne a gare mu wannan gaskiya ne wasu murdadin ne ai ba sa fahimta hmm? alhaji bayan wannan ma hmm. a yanzu wai iburo da kulu so ma wannan magani na polio suke dagawa yaro babba mace namiji tsoho dan shekara casa'in da tara sai sun danne da karfi sun diga masa polio iyazu billahi da tara shekara 99 abin da ake wa 'yan shekara biyu zuwa wa'yan da ba su isa yaye ba shine za a rinka yi mutane karfa karfa abin ana yin da salalima amma mutane su fahimci mahimmancin abin kuma shi ke ayyansa a kyamaci abin to wai yana bai da sanin mai gari ko wannan abu yake faruwa su ibro aka dauke su wannan aiki kai mai gari bai sani ba domin ina ganin in har ya sani to ba shakka zai sa a kama su amma abin nan fa da mamaki alaji abin nan da mamaki iguro da kudu polio shekara sa'in da tara sai an dinga kada ba wanda ya yi ko elementary a cikin su ba wanda ya san a dare ba a cikin su da kake ganin su nan gasu nan dai gasu to amma tun da haka ne da ka wannan magana zan samu mai gani shi na samu mai gari na faɗa mai ko kuma wanda yake kula da wannan shiyar a game da harkar koliyo din nan to shaida masa isa mai gari yau yana ba ya ga gindin magani mai gari a shi ne gindin magani a alaji mai gari shi ne gindin magani shi ne wannan mu ba mu hango a matsayin ku na masu kuɗi masu taimakawa a gari mu ga muku je ku samu mai gari ku shaida masa kuma mulkin nan baya yiwuwa sai da ku masu kuɗi ku kuma dole ne za ku zauna da mu talakawa na ba mu da shi saboda haka da ku ita hukuma karfinta mai kuɗi ku ko masu kuɗi karfin su talaka inda mu ne za ku samu wanda za mu aikata mu aikata muku ko kuma kuma ta yawar su ku to yanzu abin da za a yi wajen mai garin ma za to ka je ko za a ko za a turo min siminti daga asha to sai a sa shi a ah, to to akwai wa'anda suka fashe a ware su gefe guda kar a haɗa su a shi kenan eh, an gama shi ma Ibrahim ku turo ai ban ba to eh na gode to eh ka ce da Allah to Ah, sannu? Yawwa, gwamna ya gari. Lafiya galau. Madalla. Ai gare ki rika yi kina gai da gwamnati. Eh, lafiya lafiya. Magani. Lafiya da. Madalla. Ah, bauna ma. Maganganu ne da gani da yawa dan makakar makata haka. A'a. Makata haka da haka. Ma fa kai. A'a. Kowa ya so ka tasa. Me? Eh maganar ba. Ah. kuɗi ba ai magana wacce za ta shiga ma a san mai shiga ba dan komai ba hankalin ki ba a ah, dan dalilin da yasa na kira ki ina jin ka ne masta ne kuma lakcara ne dan hankalin ki na ya gani wannan aikin na da lafiya lafiya lafiya wannan harka da kike gani ta ita polio ni ne oga kuma ni ne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 da kai da kayan aikin nan gwara wannan da wallahi gwara wannan da inda kai je ka daina aikin je ka ka kai to ka rike albahin na ka rike na bar ma to yaya lafiya nan amma Allah kuna fama da aiki wallahi kun gani nan fama nake da hi to me dawa fa kace ban kawo masa sai yi salari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 kawai da a dai shiga na kuɗi kawai in mun maka ma biya in ma ba mu maka ba dai matsare ka yi ka biya Allah kuwa wallahi ina za mu shiga ba wannan katon nan na nasir da eh, rafi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 yaran gidan <laughs> za a fito mana polio kaban da ya la ake ne folio to kuma kai mai yaɗa ka da polio ni ko za a yi wa ƴaƴana polio ma ai ba kai ba gwamnati tana ɗaukar yara samari masu ilimi kai ku jahili ne a rubuce ka gani ko ko sakula ce ta zama a iri-iri na sun jahili iri-iri to alhamdulillah kaga ta aka ce ba ma ya wani abu ta aka ce fasa da zikir in kuntum la ta'lamun Allahu akbar tun da so kake ga aikin bojo eh. sai ka tafi ka nemi sani wanda suka san suka san suka san zara a foliyan nan na'am ba za a tafi kuma wanda zai sani wanda ba eh, rasa kan na wani ba wani kuma ya yake wani kuma ke da shi shashen banza yayan wofi kun sani din amma ba ku amfani da shi gidana ne ko wallahi gidana ne ko gidan ka ne sannan oh, oh, oh, kai man ihu Allah na'am kan zo sami ka to shikenan na ga maka Allah shikenan Allah ya karba <laughs> eh, an gama eh, irin ku ne wai wani yake ma'ada wani wai ni kafiri ne saboda ya iya karatun fatiha to ai ni ma na iya kuma na in kana kafirta ni na ce la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaga ai kafiri ba zai faɗi wannan kalmar ba kegu sai ko sani sanin naku ya zama na banza mu Allah ne yake tare da mu ba kowa ta lai na ni fa abu bin nan na yadda da shi in bi uwata in bi ubana shikenan amma ba ga wani katon iska ba shege eh, a kafiri ne uwa ka ce kafiri don uwa ka bayan da zaka Allah ne yi wani kuma sai lokacin da ya ga damar karɓa kayansa don uwa ka ai shi Allah bayan da ya dadin dirka Allah kenan dan ana ganin dirka Allah da tana an rubuce ba a san ma ni wani ma ya ta goce dirka ma ba san ma a yanda zan zo ba ita dirka Allah ba a ganin ta in kai kai kai kai sai Allah ma ya daga sa ta ya daga ka ai ta mama Thank you. Eh barka da naku ah, ne ba a Na wuni. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Lafiya lau. Lafiya lau. Madalla. Ina abokin tafiya. Eh a ne kadai na zo. Kin san abin da kake so sai kai himma kai. Ni da ya ce zai turo ni. Bai turo ni kawo kai. Hmm. Kuma tsakani ni da shi ne babban. Ok, kai ne babban shi. Yawwa in ki duba satara ta ai da bambanci tsakanin ni da shi. Gaskiya. Eh, da bambanci. eh tsakanin ni da shi da bambanci kuma ni da ke ganna nan ofisa ne saboda ka nan wurin ni na zo ne a gaya min gaskiya tare da alkawari yau saboda ni ba yaro ba ne eh. Shi dai a guri na ba matsala oh. dama ka san na riga na gaya muku na ciwon da ya fara zuwa ba eh ai ni ga ni na zo bai ba ko a ah, yanzu ya rage zai fara ma ko zai samu eh to ni dai na gaya maki tsakanin mu da shi yawwa yawwa ku zama da allura ba eh polio zan zo da shi da yamma eh wato abin da muke dan ne sai a samu mistake na manta sauran a ofis amma daga nan Allah da ofis zan bi yawa zan samu eh da kin san cuta ce ba wai yaro kawai ba eh shi shan inna yana iya shan kowa ko babba ma ta ko babba yawa na gode kun baban ya gode Allah ki sani ba komai da Allah kai suna na a kai suna na a insha Allah a kai suna na na gode na gode sai dai sai to sai na eh, na tautautawa da ku zo ga magani magani dawa maganin polio Ni yi ibro dan polio ne ka tuka wa yara da manya maganin shi ina su san babu kwari cutar kwalira Jama'a ka magani, an wani ɗan maganin ibro san bai sai ya faru ta ina kake ibro ya ce masu ka taru ma'aikatan nan kai ba ma'aikatan holiyo ba ba wanda ya kai ku samun kuɗi saboda haka kuɗi ku yau za a bani kuɗi na eh ba kai saka ce babu ba la ba ka yawa in I do not the wallahi gini my money in I do not give you my money I will chew ba mutum billahi da yanzu yanzu nan kai wallahi if you are a ah, ah, fa eh, eh if you are a ah, fa eh you are so karfin ka ai you are giving me wallahi yiwa karba ko ta hanyar yaya na mi wa fin karfin kai wa give me my money ba a a a fa sai wayo Allah wallahi wure ya kawo kudi ne wallahi in ba haka ba mun dade muna hira da kai you are ready kenan yes wallahi you are ready na mi wa kuma ran ma na sanya ai na sanya kai kai kai ga mai gidan ga matar gidan oh, sannan ku matar gidan yawa sannan ya gari lafiya ba da matar gidan ce ke ni ce matar gidan to yara nawa ne da ku yara ne ba su da makarantu nawa ne a ba za su wuce su su sha biyu ba sai muke sha biyu shin yanzu ba yara ake wannan ya yara ke ma da ai ba lafiya ne da ke ba sha uku kenan to wannan allura ai da labarin an ce ta yara ke ma din da lafiya ne jikinki inda yara ba su sun tafi makaranta sai a yi maki sha biyu to da yi kawai sha biyu ga kike ma ya zama sha uku. mai gidan mutum baya na an taɓa masa mai gidan mutum larura in yazo yana neman mai gida ne yanzu na ke yadda kike mummunan nan shan yadda ya same shi ba karamin muni zaki ha kawai ne taimako ne za ki ɗauki sha uku kai ya kuma wani hafa mata kaifin ni hadini dan cakas ko na wani makaɗi a wajen mu ai cakata ne wannan lura zama hmm. ya su alluran mukan da ne mata saka mata ne kaga alluran da haka ake yi ba da wani da dauki wata dauki dogon wasu na wani allura ta kuwa wai ba sanin ba a da ragowa ban bakin kai ne in ƙari shi ma nan ya hede ka dauko gatari ka rage mai ka ƙara da Come up there. That's my Kai <laughs> ma'aikata ma'aikatan gwamnati sannu baba dawa barka dai lafiya kalau ina gajiya lafiya lau lafiya kalau ina ce dai kai ma sun zo gidanka eh ai diga ma ba ma yaran gidana ba eh. ai saboda <laughs> na riga na zama a nata eh. saboda aka hakkajin gidana duk an daddaga musu kaji kuma baba har da kaji <laughs> ba da kaji a to ba an ce yara kurin na goyi to yara ƙanana duk su ba ka jin ba daidai da su ba yadda an daga kaza ba miƙiya za ta yi ba na ba ka san abin da sani kira ka yaro ban sani ba ba wato ni din nan ka san mu muna yara ba daga mana ba ga shi din na zama na mammole ya eh, ce mai cak zo ba sai sama nake nake kan to an ce da an daga mutum to wannan eh, saman da nake nake kar zan miƙe to shi ne nake san ko kwalba biyu da dai ka zazzaga min a baka ah, a ce baka min yaron ko dan wani abu ne sai baka ah, ina sam <laughs> eh ah, sam baba ba zai taba yiwa ba a'a ai ba zai yiwu wannan magani an yi shi ne dan yara ƙanana ba dan manya ba yanzu babba da kai haka baba ina za a ɗiga maka magani na yara ne to ba ka ba za ka ɗiga manya ba dan na ce ka ɗiga mun gaskiya ni ba ba zan to naka ne ai wannan magani iyakacin sa diga wa yaro ba ba ban wannan ba abu na hukuma ne mu dan mu haka da ruwa yi kuma da ka ce a ba baba ni ba zan iya diga maka wallahi sai ka diga ni ba zan iya diga maka ba za ka diga min ba to na ka ne dan an ce ka ba kawai to na ka ne ni dai ba zan iya diga maka ba baba to ba da ka yi shi ba din ni dan kananan yara to dan kananan yara shekaru ya yayi kyau wannan abin yaro wallahi sai ka mu na ne gaskiya ba zan diga ai baba wallahi sai ka diga mu baba baba ina wallahi tallahi ina jin da wallahi ba diga baba ko ma ga ni sauro zaka zan ma zan

ke ko mene ne aka yi cike wurin riko kungu kamar zaki haihu mai gida allura aka zo har kofar gida na baka na allura wace eh, wace yara da ake sa wasu a bakin nan na ce suka ce min ina yaran gidan na ce yaran gidan da sun tafi makaranta ina mai gida na ce mai gida ya fita kawai sai kama suka min wannan allura yanzu baka je nake je ba ke san ba da hakuri duka kamar harawa ko kina nufin bai zai yake da bai ko kina da mun magana ne gida ya na wannan magana yanzu sun miki sun yi da waye da waye dan uba proctor a kira irin ta ke yasa nake bakin cikin batan gora ta hmm? na yi bincike na yi bincike ki fito da kare da Allah ki gaya mini ga ranar da zan kai farmaki ba ta hmm? na na ga miki ko yana a garin nan kara ya da musu alluran nan ko yana ko komai kankanta yaro a kyale hmm? maganin shan inda mu inda bata shayar da mutum mu menene amfaninsa mu ba yadda ta yada mu muka girma ka ba mu mu sha a jikin inda ta ha jikin mu ba uban wa zai yanzu yana miki ciwo ko ba gida ga zahiri kana kallo ba tsaye ba zama ba ko zama gida ya ci bane ko a biyo ko so shi ga cikin lalurar ta fitaki ko kuma ma su ninka saboda haka ni yanzu ban ga ta zama ba dan kowa ne da zai nemi duk inda suke a gida ko ba ne ya tura su yara ba bai yasa gidan na musu wata allura ba idan kuma kika bari aka musu rigima ne da ke da daga wallahi mu tare da gona to ba gida ba irin yaran da ya yi ta haka ko borno su bashi ku zama su ina da lafiya gaskiya ai ba mu komai ba man dai ma ce. Alfuran. ba gada da zai wanda ya ci da Ne, ɗiga mata da ke ta amma ka makure mata wuya ka hada da wannan ɗan rigar eh, ba ni an gani murgana ta ba respect ni wannan holiyo namu yanzu abin da za a yi mu tayi mu kaɗa mai gaba saboda a ji labarin mu kudu da arewa gabar da yamma. Ke eh, haka eh. ne. Ne ta ɓarna za yan ɗin na yadda ake yi, wani kama yadda ake yi. Ne lungu ne mace. ya buge uwa ta dukkan kaga ga yayin iska uban ya ce da ku ku sami iyali na ku mutu a lura na turo wannan bai san shari'a ni na san shari'a ka zagi gwamnati na zagi ulu dai ba gwamnati ta zana aiki ba ka zama gwamnati dole ta sa ka aiki ta ke ka zo ka yaƙi matar ba amma nan dole ka ga majinsa eh, alƙur'an na daɗe ban gani ba ina jira ina jira na ta jira ka san sauta ma wallahi ni ni ni ne wallahi kotun da ranka ai ni na kasuwa ko sautu ba ni mata kamar wallahi kotun da ranka ka daga ita sai Allah ya san wace ce na fatan Abuja ina ce kota Abuja kuma wa ka sani Abuja wai sai abuja wai kai ka san sharrawa wala kai da kotu za a kai shi kotu kuma wala kai da mala'ika ya dauka da kiransa ai na ji duk yashe na ce dauke ku aiki dan ma ranka rade ba da sanin ku wai dauke ku yau ko baka ji ba na ce dauke kun ci uwa ku bakwai bakwai daga har a gaba ku A shi ranka ya kai dauke ka iloli ko wai dauke ku aiki ko rike mishi rike mishi ce a rike kar ka kar ka ba wallahi yana rike yau ga uwan da ya saka kai da yana rike nan sanin ku zubar da yan a ido a tura ya kwanci shi ne eh, ku na gona har abubuwan da hakiki sha kake za ka yi shi kotu to ka sa a ɗauransa. Wani da kan nan daga amurka kan nan daga amurka. Abin da za a yi malam bawa. cire wannan akwakun daga wuyan ina zuwa garin cire cire cire cire cire cire akwakun nan cire wannan akwakun daga wuyansa bai ta so a ce cire ta kashe cire ta dan uba ta kashe cire akwakun nan cire ta cire amma kan wallahi sai da shigo ran dai a yi na dauka da sa hannun ku ne ake a kula Bishi sai ka kama shi sai ka kamo shi ba kamo shi ba da ba bi shi ba da ba sai ka kamo shi kaga irci kala kala eh, rigakafin ma rago ma ba bashi ba yati ma ba bata ba tsoho ma ba bata ba duk abin nan da ake gaya min ashe gaskiya ne yau na gane wa ido na ana bada labari kuna ta'adda kuna yin yanda kuke so to zan yi maganin

ai mai sharadi kana rike sannu sannu na lillahi wa inna ilaihi sannu ka rike albahin na na